بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصدر رمو دكما كلم متاكفري أعتب يعني سوانا درسي ديكي فتوى دقا مسلاة كويرة na federal government da ke gombe muna muku barka da zuwa yau sha tara ne ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 muna cikin suratul araf muna kan ayata 171 za mu tashi akan wannan wa izina taqnal jabala fawqahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون kafin wannan aya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da muka wuce wanda wasu malamai suke cewa wannan aya ita ce kusan ta ƙarshe akan kistar bani isra'ila a cikin wannan sura abinda zai biyo baya wasu abubuwa ne na daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a ayar da ta gabata cewa lalle waɗannan da suka yi riko da littafin Allah kuma suka tsayar da sallah to mu in ji Allah ba za mu tozarta ladan masu gyara ba inda za a zama masu gyara a cikin al'umma duk wahalar da suka sha Allah tabaraka wa ta'ala ya ba zai tozarta ladan su ba kuma gyara yana da wahala barna ce ake cewa tafi komai sauki saboda ita yanzu za ka yi ta kuma yanzu za ta lalata komai za a iya daukan kwana da kwanaki ana wannan ginin saboda gyara amma rana ɗaya za a iya rusa shi sai ya rushe ita barna haka take kisa da inda ga gyara to an sha wahala kafin gyaran ya faru shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce baya tozar taladar masu gyara domin masu gyara suna da wahala suna shan wahala ko a rayuwa ma'anguwanni za a ga masu gyara 'yan kaɗan ne masu ɓarna su suka fi yawa ko a cikin kasuwanni za a ga masu gyara 'yan kaɗan ne masu ɓarna su suka fi yawa hakanan za ka ga ko a wajen masu mulki masu son su yi gyara 'yan kaɗan ne waɗanda suke son farna sun suka fi yawa cikin ma'aikata za ka ga masu gyara 'yan kaɗan ne wato masu farna sun suka fi son su ne suka fi yawa to shi yasa duk inda masu gyara suke to abinda suke sha shi ne wahala za a yi ta ba su wahala saboda kana son kai gyara batunci zai shigo kana son kai gyara zagon ƙasa zai shigo kana son ka yi gyara makirci zai shigo kana son ka yi gyara karerai za su shiga ko ina haka lamarin yake shi sa Allah ya ce ka yi haƙuri Allah ba zai tozarta don masu yin gyara ba to kuma ba cewa ake Allah ya gyara ba <laughs> abinda ake cewa ne Allah ya gyara mana a ya ajiye ku a bayan ƙasa ne saboda ku yi gyara kuma shi Allah kafin ya ajiye ku a bayan ƙasa sai da ya gyara ƙasarsa don ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a cikin ƙasa wato bayan ku kun gyara ta bayan Allah ya gyara ta ya gyara ta da shari'a ya gyara ta da ayyuka da ya ce a yi ya kafa shari'arsa ya kawo dokoki masu ɓallata waɗannan dokokin da su ne masu fasadi kuma kasar ba za ta yi wa mutane daɗi ba saboda fasadi ya yi yawa ubangiji ta wa ta'ala ya ce ba za mu tozarta ladan waɗanda suka zamanto masu gyara ba sai ce wa izina takunan jabala wa izina takunan jabala ma'anansa shine lokacin da muka ɗaga dutse fauƙahun sama da su ka annahu zulla ya zamanto kamar wata inuwa ko girgije sama da su muka daga dutsen wannan dura sai na adin zannu suka tabbatar don ana cewa idan zanna ta zo da anna to ba zato yake nuna ba yana nuna tabbaci Wa zannu annahu ga zanna ga anna suka ce sun tabbatar da sun sakankance cewa waqi'un bihim wannan dutsen zai faɗo a kansu domin Allah daga dutsen ya saboda tsabar bala'in laifuffukan bani Isra'ila sai da Allah tabaraka wata'ala ya daga dutse sama da su yace ko su daina abin da yake na mummuna ko kuma zai rikito musu da dutse to ka san laifi ya kai laifi kuma idan ka lura an yi zamanin da aka kawo dufana shine wani ruwa da ya halakar da amfanin gonansu foro ne daga ubangiji ba su daina ba amma sun nemi tuba a lokacin kuma aka ɗauke suka sake koma aikinsu aka kawo da dafadi'a su ne kwaɗi su ma bala'insu ya zo ya game wannan bani isra'ila suka dawo wajen annabi musa a yi addu'a allah ya ɗebe za su daina amma daga baya suka sake koma aka kawo wato kummala ita ce kwarkwata nan ma suka yi nadama annabi musa ya addu'a aka dauke uku kenan aka kawo wato jarada su ne fari su ma aka ɗanɗana musu wannan suka yi nadama annabi musa ya addu'a aka dauke aka kawo dama shine jini abubuwa guda biyar waɗannan dukkansu ubangiji daban-daban ya kawo su a matsayin yi wa bani isra'ila azaba su su su su su wato su abin nan su tuba amma idan suka tuba ra su koma su haka allah ya yi musu saboda tsabar fasadi da suke da shi banda wannan an yi matsayin da sai da aka kashe bani isra'ila annabi musa ya addu'a wato aka rayar da su amma duk da haka sun sake komawa ga aikin zunubi shi yasa wallahu alam hatta corona nan da kake gani yanzu ana ta jarraba mutane da ita akwai dan bambance-bambance da ubangiji ya nuna na irin azabar da yake yi wasu kasashe ba irin ta yake yi wasu ba wallahi an kula da wannan za a ga cewa irin azabar da Allah yake a wasu guraren ba irin ta ne yake yi wasu guraren ba ina son nuna wa mutanen Najeriya ko alfahari ko na ba amma abin da yake faruwa ko ba komai kasar ta yi suda wajen bauta ma ubangiji musamman a arewacin kasar Najeriya najeriya ta arewa akwai bautar allah ko da akwai ciwa-ciwa amma akwai bautar ubangiji amma yanzu idan ka daga kasashen da wannan annoban ta yi barna to sai ka gode ma Allah da yadda a Najeriya ta faru wallahi sai ka gode ma Allah saboda yadda bambancin yadda abun yake da irin zunubin da mutane suke aikatawa italy dai an san irin yadda abubuwan su yake kuma ka dubi yadda ake mutuwa da sabon allah da tsiraici a bakin ruwa ana maɗigo ana ruwaɗi ana duk abin da ka sani na muni ba irin zunubin da ba a yi sai da suka yi saranda kap wala sai da suka yi saranda shugaban yanzu yana kuka yana kuka saboda ya ma rasa abin da zai to an san kenan akwai mai kashe waɗannan mutane akwai wanda yake kashe su inda an rena shi ai in ka bi kistar annabawa irin halakar wanda aka yi musu ai Allah daban-daban yake kawo azabar misali mutanen shu'aibu kwanan awu suka tauye azabar su ba ta zama daya da mutanen ludu ba don mutanen ludu duk annabawan da aka ce sun zo sun yi wa'azi an halakar da mutanen su babu waɗanda aka yi wasu mummunar halakarwa irin ta mutanen ludu su fa yanzu ko a yanzu a kasar bishiyar gwaiba ta fito ba za ta shawo ba ko a yanzu a wannan zamanin saboda azabar da ubangiji ya musu ai kaga ba ɗaya ne amma akwai samudawa har ma Allah yana cewa gashi kuna kuna kuna kuna ganin su guraren su ai suna nan ana hayewa ana tafiya amma su mutanen lutu saboda tsabar bala'in zunubin su Allah da ya tashi abin da su amma sai da yake ce wa anjena allazina amanu ko anjena lutu wallazina amanu ma'a mun tsiratar da lutu da waɗanda suka yi shi annabi mun tsiratar da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi haka Allah ya yi wannan azabar ta sha bamban to irin abin da mutanen spain america da duk suke ta yi ai kaji burinsu ina jin kamar sun yi magana suna cewa idan ciwon nan ya shiga afirka to barnar da zai yi to kai kake da ita a hannunka barnar take kai ne kake da ita wala duk abin da ake ya kamata mutane musulmai su gode ma Allah don Allah ya takaita abu amma sun su cewa suke kamar mutuwar kiyashi za a yi na ji wani yana ba da labari ban sani ba ko gaskiya ne cewa wannan ta ingila tana cewa me yasa har yanzu kasashen afirka suna zaune lafiya ba a samu irin mace-macen da ake a ba to ya kamata a gode ma Allah so shi yasa ma muke ta cewa wani lokaci za mutane ne su ga kamar laifi muke ko likitoci su ga kamar laifi muke ko gwamnatoci su ga kamar laifi muke irin abun da waɗancan suka ɗauka za su kare kansu ba shi ne daidai da mu mu ɗauko shi za mu kare kanmu ba. saboda ainihin yadda ubangiji ya zo da ita ba kawai killacewa da waɗannan shinga cewa da kore mutane akan titi kawai shi ne zai zamanto dalili ba mu kuma ina ai da ana yin annoba in an zo yin annoba gidan zana ake a bayan gari gidajen zana ne kuma hakan allah ya yi mutane abin sau da ubangiji fa ce waye, kul ma ya abu obikun rabbi laula du'a shi ubangiji fa ce waye annabi ka gaya musu ni fa ban damu da su ba kul ma ya abu bikum rabbi a gaya muku wai Allah bai damu da ku ba laula du'a in ban da wannan ibadar da kuke da bautar Allah da addu'a wala ban damu da ku ba laula ukun din nan wala akan sa wani mu wallafi ya wallafa littafin yanzu haka littafin yana gidana in ka dauke shi zaka sha mamaki da irin bayanan da yake wato ashe wannan ibadar sallar da ake da waɗannan addu'o'in da ake Allah ya ce in ba dan ita ba ni wala ban damu da ku ba in kashe buto can inda abin yake faruwa me nasu na ibadar me abin da suke na ibadar hasali ibadar ma ta Allah wacce aka ce mace ina jin da faransh da amerika da ina ne sun yi ta sukar mace ta sa niƙabi niƙabi wanda Allah ne fa shari'ar Allah ce ta yadda to amma yanzu tilas ta sa uwar bari namiji ma niƙabin yake sawa ba mace ba namiji ma yanzu niƙabin yake sawa kuma wai yanzu doka ce ba an yi doka ba za ka fita ba sai ka sa niƙabi kana namiji yanzu ko asibitin nan kun ce ba za a shigo ba sai da niƙabi hmm. <laughs> to sai yaya su dole mutane su gode ma Allah shi yasa yayayen da ake ta duk abin da Amerika ta yi sai a ce shi ma haka ba shi za a ga irin su Saudi irin su ne Amerika ta ce kawai a rufe mutane sai a rufe amerika ta ce a rufe wurin ibada shi kenan sai a rufe amerika ta rufe shagon sai a rufe mu ubangiji cewa laula du'a uku ni fa ban damu da ku ban da wannan addu'ar da kuke to aina ne za mu yi addu'an nan ba a masallaci ba aina ne za mu yi addu'an nan ba aina ne za mu yi ibadar a masallaci laula du'a Kulma ya ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a uku ka gaya musu ni ubangiji ban damu da su ba ban damu da ku ba kan ba ruwana da ku mm. laula ba dan Du'a ukun wannan ibadar da kuke zuwa kuna roƙon kuna roƙo na wallahi ba zan dago da ku ba to sai aka yi ragon azanci duk sai aka ɗauka cewa waɗannan guraren a rufe waɗancan ma a rufe a je a zauna a gida yadda ba amurka yake zaune a gida ba abin da yake yi a rufe a ce masallaci shi ma a rufe a ce wane ne shi ma a rufe laula du'a du'a'ukum kuma Allah ce ba dan addu'ar da ibadar da kuke ba wallahi tallahi ba ruwana da ku saboda haka kenan ashe akwai bambance bambance yanzu ana faɗan mutane nawa ne suka kamu a ƙasar nan kuma nawa ne suka mutu su kasashen turai ma cewa suke yi mai afirka har yanzu ba ta lalace ba to billahi lazi ina gaya wa musulmai da duk masu sauraro da duk waɗanda suke gani billahi lazi waɗannan sallolin da ake ganin su wallahi tallahi idan ba dan su ba da yanzu duk ba san abin da Allah ya ba wala in ba don waɗannan sallolin ba ka gaya ma kowa in ba don waɗannan ba yadda aka fice wajen bauta ma Allah da tara mutane a yi jam'i a haɗu a masallaci a yi a ce Allah ya yi kaza yi yake yi an bar tsari mutumin da in ya ga dama zai fita tsirara wai tsarin ka za a bi mutumin da in ya ga dama zai fito ya ce ba Allah shi ne za a bi tsarinsa mutumin da Allah ya buga masa kaskanci mutumin da tun da ya tashi ba abin da ya sani sai sabo ba su suka ce a yi auren jinsi ba namiji ya auri namiji mace ta auri mace ba su ba ne kullum karo suke da abin da addini ya faɗa sun yaƙi musulmai sun yi ta'addanci sun kashe sun rufe akawun ɗin kuɗin wasu mutane sun cuci wasu ƙasashe sun haddasa fitinu iri daban-daban sun haɗa baki suna zare dukiyar mutane a duk duniya ba aikin da suke sai cuta billahi lazi ba abin da suke sai cuta mu shi yasa kaga Allah ba ya takaita wannan abu ya sauƙaƙa shi kuma har yanzu idan ka duba fasantar na waɗanda suka waɗanda suka mutu ba za su kai fasanta cikin waɗanda suka kamu ba duk wani abin da ake har a yanzu sai ga waɗanda ake sallama suna da yawa akan sun warke har yanzu suna cikin haushi afirka ba ta rushe ba akan wannan abu to sai dai ku zama mutu bai zai zaku su abin da ya sa muka kawo wannan musulmai su sani kuma su dage kuma su yi ikilasi kuma su tsaya da addu'a kuma su bauta ba Allah sannan a bar mutane su shiga gurin Allah don ya ce laula du'a uku ba don wannan ibadar da kuke ba wallahi tallahi ba ruwana da ku inji Allah shi yasa duk inda sako yake in Allah ya tashi kama gurin to kamun da yake masa ba na wasa ne. Na ga mu mun sani cewa duk da abin da ake yi a nan irin yadda muke rayuwa amma akwai tasiri na addini da yawa akwai kuma abubuwa waɗanda ba sa iya afuwa wanda in an yi su za ka ga musulmai suna ta mamaki a irin wannan ƙasar amma in a irin waɗancan ƙasashen ne aka yi su ko mamaki ba za a yi ba ba ba ba a can bane wani an yi zina da yarsa ana ta magana sai ya ce mazancan banza ake ta yi shi yarsa ce wai aka yi zina da ita mutane don mai za su damu wai ma maganar da yake shi wai wanda ya zina da ita ya cire farjin ta ne ya tafi da shi wai na ba ya bar mata kayan ta ba kai ka ji shirban banza ba ubanta ne yake wannan maza mutumin da zai zo ya kwanta da kare mayafin su daya wai kare suna kwanciya cikin barko daya da karansa wai wannan shine zai dauko tsari ya zo ya baka wani shi zaka kare al'ummarka ai akwai hauka a ciki kai ka manta da addininka ka manta da al'adarka ka da yadda ka tashi a gidanku saboda mutunci da al'ada da addini da duk abin da kake amma an zo an yi watsi da wannan duka sai dai a ɗauko abin da yahudawa da abin da nasara mutanen da ba su da aiki sai Zulubai, wanda da suke ganin teknolojinsu ya kai kamar allah ba zai iya musu komai ba zai zo da su sai Allah ya ce laula du'a uku muna ganin wannan a fili wallahi in ba dan addu'a ga ibada da kuke yi ba wala babu wani da kuke ji Allah so muna ganin tasirin wannan ko da musulmai su tsaya su ta addu'a su tsaya su ta roƙon Allah su tsaya su yi ikhlasi su tsaya su bauta ma Allah su roƙi Allah wannan abin Allah duk zai tafiyar da shi wala duk zai tafiyar da shi وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة كتنا لوكتن دا مكا دغدوس أكم بني إسرائيل ya zamanto kamar girgije sai suka yi tsammani ko suka sakankance cewa zai afko a kansu Allah ce ku zo ma a taina kun ku riki abin muka baku da ƙarfi wazkuru ma fihi ku ambaci abin da ke cikinsa ku karanta shi ku yi aiki da abin da ke ciki la'allakum tattaquna ko cewa ku lalle za ku zama su tsoron Allah qala ali ibn abi talha ali ibn abi talha yake cewa an ibn abbas daga dan abbas dan abbas yayi magana akan qauluhu fadin Allah da yace wa izna taqnal jabala yaqulu sai yace ai wa iz rafa'nahu tuna lokacin da muka ɗaga dutsen saboda laifin bani isra'ila ya kai iyaka an yi can sun fito an yi can sun fito an yi can sun fito duk inda Allah ya daga musu kafa ci gaba suke da zunubi to sai Allah ya ce yanzu abin da za a yi musu na ƙarshe wannan dutsen a daga shi sama da su irkeken dutsen annabi Musa ka nuna musu za mu sako dutsen nan duk yi raga-raga da su ko kuma su riƙe abin da muka ba su ai wa huwa qawluhu wa rafa'nahu wa rafa'a to wa rafa'na fawqahum at-tur mun daga dutse a wato fawqahum muka daga a sama da su at-tur wato shine dutse bi misaqihim da irin alƙawarin da suka amma sai su warware haka sai muka ga dutsen kawai za mu daga ko dai su dawo su tuba ko mu sake dutsen ya halaka su qala sufyanu suri sufyanu suri yake cewa anil amash daga amash an sa'id ibn jubairin daga sa'id ibn jubairin an ibn abbas daga dan abbas yace rafa'atul mala'ikatu fawqa ru'usihim mala'iku ne suka daga wannan dutsen sama da kawunansu aka turo mala'iku aka ce su daga dutsen sama da su kowa ya kalla za mu sako shi qalal qasim qasim yake cewa bin abi ayyuba shi ma an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair an ibn abbas daga dan abbas da waccan ruwayar da wannan ruwayar da sun tafi akan abu daya kala lafuzan maganganun su ne suka zama daban-daban sun masara bi musa alaihi salam mutawajjihan wato da dan abbas da waɗancan duk sun tafi akan cewa an daga wannan dutse sama da su annabi Musa alaihi salam ya tafi da su mutawajjihan nahwal Arbil muqaddasa wato daura da wannan ƙasa mai tsarki ita ce baitul maqdis wa akhadha alwaha yarqi alluna ba'da ma sakata bayan yayi wato ya samu nutsuwa anhu wato bayan ma sakata anhu al bayan fushi ya sauka daga barin sa fa amarahum sai ya umurce su billazi amarahu Allah ta'ala da abinda Allah ya umurci annabin an yuballighahum min alwaza'if wato da abinda Allah ya umurce shi ya isa musu sai annabin Musa ya umurce su da shi na daga ayyukan da za su aikata fasaqulat shi ne ayyukan sai suka musu nauyi a kansu wa abau suka ki an yaqra'u biha an biha wato an yaqirru biha suka ƙi su tabbatar da ita kun zai Allah ya ɗora musu ya yi abin nan annabi musa da alluna kuma a ayoyin baya da muka wuce Allah ya umurce su cewa ya musa ka riƙe ta da ƙarfi wa akazal alwaha wa fi nuskatiha hudan wa nur ubangiji ya ce ka riƙe ta da ƙarfi wa murƙau maka ya kudu bi ahsaniha ka umurci mutanenka su yi aiki da ita to lokacin da ya fushi ya watsar da allunan kamar yadda muka wuce a baya to amma daga baya da fushinsa ya sake sai ya ɗauki allunan to yanzu shine ya tafi da su zai karanta musu abin da ke cikin wannan allunan na dokokin da Allah ya ce a yi an gane to shine yanzu ya karanta fasaqulat alaihim mana sai hukunci hukuncin suka yi nauyi a kansu kamar ba su iya ba wa abau sai suka ki an ya kirro biha su furuci su tabbatar da ita an gane sun tsaya sun yi taurin kai ba za su karba ba hatta yantuka Allahu al-jabala fawqahu shine sai Allah ya daga wannan dutsen a saman su a gindin dutsen a yake yana karanta musu ya Musa wannan abin da ka zo da shi ya mana tsauri za mu iya yin sa dan haka koma kai ba za mu iya yi to shine sai Allah sai ya daga dutsen tunda a gindin dutsen dura sai na haji a daga dutsen aka daga shi sai gashi nan sama da su suna kallon sa ka annahu zulla kai ka ce wani gajimare ne ko wata inuwa sama da su kala ce rafa'atul mala'ikatu fawqa ru'usihim mala'iku ne suka daga wannan abun sama da kawunan su rawahu nasa'i nasa'i ya ruwaito wannan magana wa kad sunida wato wa qala sunaid wa qala sunaid ibn daud fi tafsiri sunaid ibn daud ya faɗa a cikin wannan tafsirin an hajjaj ibn muhammad daga hajjaj ibn muhammad an abi bakr ibn abdullah qala hadha kitabun sai yace musu Allah yace a gaya musu wannan littafi na ne da na rubuta na ba mu annabi Musa a gaya musu a na ku za ku karbe shi bima fihi da abin da ke cikinsa fa'in na inna fihi domin abin da ke cikinsa bayanu ma ahalla lakum wa ma harrama alaikum da aka yi bayani a ciki shine da Allah ya halatta muku da kuma da ya haramta muku bayanin kenan da ke cikin littafi wa ma amara amarakum sai kuma abin da Allah ya umurce ku ku yi wa ma nahakum da kuma abin da ya hane ku za ku karba kalu anun shiru alaina ma fiha kaji ko za a bude mana muga abin da ke ciki ko za a bude mu gani tunda an ce kawai halal din da Allah ya halatta ne haramun din da ya haramta ne abin da ya ce mu a ciki abin da ya hane ko a bude shi mu gani suka ce fa'in kanat fara'iduha idan an buɗe muka ga farillan da aka farlanta na muyi a cikinta ya siratun mai sauƙi ce wa hududuha khafifa sannan haddodin da aka shar'anta za a yi ma wanda ya yi laifi suna da sauƙi idan mun buɗe bun gani ƙabilna ha za mu karɓe ta kaji wani sharafi ga kuma dutsen bani isra'ila ya wuce da duka ke tsammani wallahi ba yahude malam akan bi Allah to wai tsarin su ne ake sai a dauko a kawo mutane su zo su yi tsari wai shine za a yi tabi kawai in abu ya same su <laughs> demokradiya a can wane ne a can tsarin maganar ka tsarin cin abincin ka duk daga can kai har ma tsarin suturar ka daga can har salon magana ba kaga wani in yana turanci yana wani mulmul baki kamar bature yana wai shi kawai dole sai an gane ba amurke ne ko ba lande ne shi dole sai an gane wannan saboda tsabar koyi da yake da su to kaji yanzu duk matakan da aka biyo da bani isra'ila suka kimala sai da aka zo wannan matsayin aka daga dutse aka ce gashi nan gaya musu abin da ke ciki babu abin da ke cikin littafi sai bayanin halal sai kuma bayanin haram kuma babu wani abu sai abin da muke so su yi shine za a yi ko kuma abin da muka hana su kada su wai suka tambayi annabi a nun shiru alaina ma fi za a bude mana muga abin da ke ciki fa in kana fara'iduha idan farillan da aka farlanta a ciki yasiratun tana da sauki wa hududuha dokokin da aka sa a ciki wanda ake so mu bi khafifatun tana da sauki qabilnaha mu karbe ta قال سي النبي موسى يتي ha اقبلوها بما ha. ku karɓe ta kawai da abin da ke cikinta ku karɓa ku ce za ku yi aiki da ita ku karɓe ta a haka ƙalu la suka ce ba za mu bi ba hatta na alama mafi ha sai mun san abin da ka kawo sai mun san abin da ke cikinta mu ba za mu karbe ta haka kawai ba kaifa hududuha sai mun san abin da ke cikinta yaya haddodin da suke ciki wa kaifa fara'iduha yaya farillanta suke a ciki faraja'u Musa miraran wato sun yi jayayya da annabi Musa ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce su karba sun ki ya ce su karba sun ki miraran faraja'u ya fada su fada ya fada su fada miraran sau dewa ba su karba din fa auha Allah sai Allah yayi wahayi ila aljabal zuwa ga dutsen Allah ne ya wahayi yace kai dutse ah to Allah kuma waye baya karban umurninsa ai kai ne dutse baya jin magana amma baka ji lokacin da Allah ya ce ya halicci samai da kasai ba wa qalata ataina ce, yace itiya Allah da ya ce kai kasa da dutse duk ku taso ku tago ina ruwan Allah kuma ya ce itiya ku zo kawai kowa ya kama ya taho kasar da dutsen kowa ya taho kuma Allah ya ce tsau'an wa karhan kuna so ko ba ku so sai kun tafi ya za su yi wannan sai Allah fa auha Allah sai Allah ya aika ila aljabal zuwa ga dutsen fanqala sai dutsen ya girgiza ya kada ya kada ya kada nan fartafa fi sama sai ya tashi kawai sama da girgiza girgiza kawai sai ya tashi dutsen sama da su ya salama. hatta iza kana har sai da dutsen ya kasance baina ru'usihim wa baina sama tsakanin kansu da da sama sai ya ya kasance a wannan gurin suna kallon jabalu turi sin yanzu ya tashi ya girgizo yayi motsi da umurnin ubangiji ya daga sai ya tsaya a sama da su ya shiga tsakanin su da sama da ƙasa kana da jin bani isra'ila ko ya ya tsaya a tsakanin su da sama qala lahum musa sai annabi musa ya ce musu ala tarauna ba kwa gani yanzu ala tarauna ba kwa ganin wannan dutsen ala tarauna ma ya ƙunu rabbi azza wa jalla ba kwa ganin abin da ubangiji na mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa ya ce a gaya muku sai ce musu la illam taqbalu taurata idan Allah ya ce a gaya muku wallahi idan ba ku karbi wannan littafin da na zo da shi ba ma fi da abin da ke cikinsa Allah ya ce a gaya muku la'armiyannakum bi hadal jabal zai jifo ku da wannan dutsen kala ya katse magana ba mu ji karshen su ba sai ce fa haddathani hasanul basri kala lamma nazaru lokacin da suka ga lalle lalle wato abinda ake cewa uwar bari kenan ko lokacin da suka ga ba makawa labba nazaru ila al lokacin da suka kalla zuwa ga wannan dutsen kharra kulli rajulin lokacin da suka ga dutsen gashi nan abke ya taho kuma an ce su faɗi su yi sujjada kharra kullu rajulin kowane mutum sai ya faɗi sajidan yana mai sujjada to wannan sujjadar yanzu ta da'a ko tafin karfi tafin karfi ne kowanne karra kullu rajulin kowanne mutum sai ya fadi sajidan yana mai sujada, ala hajibihi al-aysar kaji wata matsala sun yi sujjadar ne a bisa gefen giransu na hagu gefen gira sai suka ɗora girgirar haka suna kallon dutsen haka <laughs> kaga ba cikakken sujada ba yanzu duk inda ka zo kana sallah ka ɗora girar ka ɗaya haka kana kallon kuma sama to sai a ce sujada kake wani zai ce wani wani irin kallo ne ma kake don ba sallah ba ce wannan shi abin da ya samu bani isra'il wa nazara bi ainihi al-yumna ila al-jabal yana kallo da idanunsa na dama zuwa ga dutsen wato yana kallon haka farakan min an yasquta yana jin tsoron kada wannan dutsen ya faɗo a kansa shi ya sa hakan suka zamanto shi ne al kurtabi ya kawo lokacin da suka kera dan marake ai mun wuce a baya ko lokacin da aka kera dan marakin nan aka abu nan nesa da annabi Musa ya dawo kasan ya karbi uzurin Haruna na jan gashin da da yi da wane ne wane ne duka ya roki Allah ya gafarta musu to shi kuma musan samiri annabi musa ya ce to azaba za ta same ka da abin da ka aikata amma kafin ka tafi lanu harrikan nahu za mu kone wannan dan maraki da aka saboda ita do saboda ita barna in an kafa ta to in ana so in an zo to sai an rusa ta har abin da ake barna da shi sai an lalatar da shi lanu harrikan nahu yace za mu kone shi Sun sifan na في na نسفا bayan ya kone ya zama toka sai mu shekar da tokar a cikin teku kaga kenan wannan dan mariki da aka rike shi Allah yanzu ta ta kare wannan shine tunanin annabi Musa kuma shine abin da Allah ya ce yayi ya kona aka kone dan mariki sai aka dauki tokar sa sai aka sheke a cikin teku ka san mun ce mutanen da suka bauta ma dan marikin nan sai suka koma suna girmama shi fiye da annabi haruna to yanzu da aka kone aka zuba a cikin teku teku ya fara jan tokar sai suka bi suna ɗiban ruwan tokar suna sha saboda sun nuna ba annabi musa har yanzu bai gama ba wannan dan marikin da suke bauta za su shanye shi a ruwa saboda haka ya zama yana cikin su yanzu su tsabar fitina to shi yasa yanzu anan da aka daga dutse aka ce kuma su faɗi su yi sujjada sun yarda lalle Allah zai jefe shi da dutsen nan suka gaba makawa na ga kowa sai faɗi ya sujjada da gira da ya idanunsa yana kallon sama sai girarsa kuma tana kwanci a ƙasa hakan suka yi to wannan sujjadar ban sani ba ko wani ya taɓa zuwa garin yahudu da mai saurare na koku ko sun je ko kun je kun ga yadda suke ibada har yanzu nan har yanzu nan Mm. wannan nau'in sujjadar ba yahuda yana yin ta yana rena ubangiji har yanzu shi sa malai yace fa kadhalika laysa al-yawma fil ardi yahudiyyun babu wani ba yahude a yau a bayan kasa sujudu da zai yi ma Allah sujjada illa ala hajibihil aisar har yanzu in sun shiga guraren da za su yi ibada su a irin wannan in har za su yi sujjadar to irin wannan sujada suke akan gero suke amma ba sa yin ta da goshi saboda su ba su yarda su kama da musulmi ba ta ko'ina kai ne musulmi da aka ce khalaful yahuda ka saba mu ba yahuda kake koyi da shi ta wasu gurare amma su ba su yarda ba yaquluna suka ce suna fara har yanzu cewa hadhihi sajadatu wannan ita ce sujjadar da allati rufi biha al-uquba wai ita ce sujjadar da ake dauke hukuba da ita na haka sujjadar da kake kai a cikin sallah kamar ba sujjada ce ta dauke hukuba ba shi za ka ga yanzu sai wani zo ya sha kiɗa mace ta yi ta rawa a gaban sa tana kada jikinta tana komai amma yana ce maka yana gurin sujjada ne haka sujjada gida a tsaye kiri kana abin da ka ga dama mace tana kiɗa, tana rawa tana komai mun je sujjada a haba malam sujada ba yaren garin ku ba ne, larabci ne kuma na san bible ba da larabci ya zo ba ko da larabci ya zo sau da ka nemi sunan abin da kake sujada larabci ne lafazin ƙur'ani ne lafazin hadisan annabi ne gara ka nemi wani suna ka sa kanka amma abin da ake kira sujada shi ne da goshinka da hannayenka da gwiwoyinka da tafukan hannunka da kafafuwanka da goshinka da hancinka duk sai sun kama kasa shi ake kira sujjada kuma na san ba shi kake yi ba don me za ka raba wannan shi za 'yan jaridu suna yin kurakurai wani lokaci da wasu lafuza da suke fassare-fassare ko ka ji ranar kirsimus su ce ranar bikin sallar kirsimus wa ya gaya maka sallah ake ba sallah ake ba sallah mun san abin da ake kira sallah ba sallah ba irin wannan fassara-fassaren duka ana a ran na musulmai ne ake sa fassarar ba ma daidai ba ne a basu wannan fassarar sallah musulmi kaɗai ke yin ta na? yau sai dai a ce biki yau amma dai ba abin nan ba ce sau da shi bai yadda ba yahude zai yi sujada irin wacce musulmi yake ba hadhihi sajada suka ce wannan sujjadar allati rufi'at biha al-uquba ita ce wadda aka dauke hukuma mutane kala Abu Bakrin Abu Bakrin yake cewa ba sun ce abu da ta ba a buɗe musu anun shiru ma fiha za a buɗe mana muga abin da ke cikin ta? falamma na al alwaha lokacin da aka bude waɗannan alluna fiha kitabullahi katabahu biyadihi a cikinta akwai rubutu rubutun da kuma wajabcin Allah ne wanda Allah shi ya wajabta da hannun shi an gane tunda ai Musa ma bashi akai kuma abinda aka bashi an ce fiha huda haka kenan ai Allah ne ya ajiye abin sa ciki yace lam yabqa ala wajhi al-ardi jabalun wala shajarun wala hajarun illa ihtazza yace lokacin da aka bude abin da ke cikin at abin da annabi Musa ya karbo daga gurin Allah a wancan miqatin da suka ce sai a bude da aka bude ta yace lam buka ala wajhi al-ardi jabalun babu wani dutse da yake bayan ƙasa, da wata bishiya da take bayan ƙasa. da wasu ƙananan duwatsu da suke bayan ƙasa illa ihtazza sai da suka yi motsi saboda girman abin da Allah ya ɓoye a cikin wannan alwahadin da ya ba wa annabi Musa haka kenan ba ƙaramin abu bane a ciki a lokacin da ƙur'ani zai zo saman duniya me faru ai mala'iku aka sa suka yi ta fareti a cikin sama sama ta shida sama ta bakwai sama ta biyar sama ta hudu sama ta uku sama ta biyu sama ta daya ƙur'ani zai taso jumlar ta gaba ɗaya daga lauhin mafus abinda zai gyara duniya ne fa gaba ɗaya ma sun kita da mishin shi shine zai taho sai da aka sa mala'iku suka yi fareji saboda ƙur'ani zai wuce irin yadda ka ga ana yi ma shugaban ƙasa wai in ya sauka a jirgi sai a sa kafet har inda za shi kuma kafet ɗin ma ban cika gani ana sa abin nan ba sai dai ka gaja akwai danja to ja ake sawa ba su cika sawa ni kala ba ko gwamna ma ja ne duk inda za ga an sa ja ne <laughs> shi kuma ja ka san in ba ranar uhud abin nan badar ba a yi mala'i kuma ba su sa jan rawani ba ranar uhud ne suka sa ja saboda a nuna maka akwai danja. akwai bala'in da zai faru haka suka zo da almakusa suna yanke kan kafirai gutsul gutsul haka mala'iku da jan rawani shi za a zo duk inda akwai wani hatsari hatsari to sai a sa jan kyalle to kuma kai shi za ka zo ka sa shi ne rashin addinin shi ne rashin addini su ba su tambayi malaman addini su ba su shawara da malaman addini su ba ruwansu da 'yan demokuraɗiyya ne sai ma su rinka cewa su ba ruwansu da addini su ba su da bambancin kabila in ne zai dawo ba hulatini ko in yamuri ne zai dawo ba barbare kowar bare ne zai yadda koma in yamuri kai kasan akwai kabila kenan kabilanci ne Allah ya hana amma akwai kabila kabilanci ne Allah ya ce baya so amma dole kabilu suna nan waje annakum qaba ko shu'uban wa qaba'il dole akwai shi li ta'arufu zai ce maka ba su da bambancin kabila ba su da bambancin addini ba su da bambancin amma kuma ta siyasar da komai ba bambancin addini in an karbi mulki ake nuna mana bambanci a kawo bangaranci a kafa wani bangaren yanzu mu arewa ta gabar ko arewa maso gabar ake cewa mai za ku nuna yawa mun yi shuru ne ko za ku nuna haka ke nan sai dai kame kame mu har yanzu kamar na kasa mu ake har yanzu wasu abubuwa suna nan waje an ba da aiki a can waje an yi wane ne a can waje an yi wa shi nan gashi nan saboda haka mu da boko haram ya zo ya yi raga da tattalin arzikin noma ya zo dama shi ne iya gwanintar noman ya zo in kana jin tsoron ka fita gona yanzu kaga wannan coronar yanzu shi allah dai ba zai fasa yin daminarsa ba to ba musan ya za a yi ba in killace wannan ta zo kuma ga damuna ko ba za a yi noma ba kaga kenan yunwa za ta kashe mutane akwai musifa fa wala akwai bala'i idan an zo an ce mutanen nan mutane ba su fita to ya za a yi noman kuma kullum abincin da muke da shi cinye shi ake kuma Allah dama ya yi alkawarin zai kara muku ne ta hanyar noman sai kun yi shuka shi za yake kawo ruwa yanzu in an killace ba a zo an warware wannan al'amari ba damuna ta shigo kam ya za a yi ba a yi noma ba kaga kenan in corona ta kulle katon yunwa za ta fito da kai <laughs> dole ne sai an yi abu daya wala dole sai an yi abu daya to saboda aka za ga cewa ba su da abin nan shi za a nan ya babu lokacin da aka buɗe wannan littafi ba wani dutse sai da ya motsi sai ce falaisal yau mai yahudiyun ala wajahil arabi sagiran wala kabiran tukurau alaihi tauratu illa tazza babu wani wanda za a bude masa a taura yau a karanta ta cikin ba yahudi in dai taurar hakika ne sai ya san cewa gaskiya ne wallahi sai ya yi gero dole sai ya yi motsi sai ya ji ta a cikin saboda wancan abin da ya faru zai motsa kansa amma ba zai karba ya aiki ba don motsa kai ne irin na waɗanda suke waɗanda Allah ya ce fasayin gidu na ilaika ru'usahum wa na matahu in an yi labarin alkiyama Allah ya ba da labarin alkiyama annabi ya karanta ƙorai shawar nan sai sun girgiza kai amma cikin girgizan kai za su rinka cewa to yaushe ne a rike na ai girgiza kanka bai amfani ba to su ma haka din ne yanzu duk abin da za a faɗa yanzu in an ɗauko a taurar Musa da irin kai ko ten wannan ten comments din da ake magana wanda yake cikin eh, bible ai hukuncinsa ya fi na alkur'ani tsanani tunda a ciki shi yana bayyana cewa in kai zina a yanke azzakarinka amma ga a musulunci ai ba a ji a yanke ma azzakari ba sai dai amma bulala fasayin giduna ilaika waya wa yaquluna matahu wato za su rinka faɗi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace khuzu ma atainakum bi ku riki abinda muka ba ku ku rike shi da ƙarfi wazkuru ma fihi ku karanta abin da ke cikin ku yi aiki da abin da ke ciki la'allakum tattaquna tabbas in kun yi aiki da abin da ke ciki za ku ji tsoron Allah in ji shi Allah baraka wa ala idan mun shiga wannan ayar ta gaba ba za mu samu lokacin ba kuma ayar tana maganan farkon zarra wato abin da ya shafi kamar tun kafin Allah ya saukar da annabi Adam ya yi halittu duka ya cunkushe su kuma suna tsatson annabi Adam walakadi wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah ya tambaye mu muna cikin kwayar zarrar halitta a tsatson ya ce ba ni ne ubangijinku ba kuna tsakon annabi adam kowa ya amsa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kalu bala suka ce kai ne shahidina mun ma shaida kai ne ubangijinmu to za mu ga yadda wannan abin zai kasance a gobe kenan amma a yau kam lokacin ya ritsa mu saboda haka za mu aje anan kuma za mu yi addu'a muna tuba gare ka ya Allah muna tawassuli da ayyukanmu na gari zuwa gare ka muna kuma tuba da laifuffukanmu muna furuci da laifuffukanmu gare ka ubangiji muna tawassuli da aikinmu da ka yaye mana wannan annoba ka ji tausayinmu ya Allah kada ka halaka mu da abin da azzalumai wawaye suke aikatawa masu zunubai ubangiji muna roƙonka ka yassara mana al'amura ya Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin tsanani ubangiji ka sauƙaƙa musu rayuwa waɗanda suke kaiwa azumi ba su ci ba ba su samu abinci ba Allah ka ba su abinci waɗanda suke da matsaloli a cikin rayuwa Allah ka warware matsalolin mata masu ciki muna roƙon Allah ka saukar da su lafiya marasa lafiya da muke da su a gida ko a asibiti ubangiji ka warkar da su ya Allah wannan jiha muna roƙonka ka zaunar da ita lafiya wannan annoba da take cikin wannan jiha muna roƙonka ya Allah ka kashe ta kuma ka tsayar da ita haka waɗanda suka kamu da ita ka ba su lafiya ubangiji ka tsare mu da wannan annoba ka ɗauke mana dukkan musifar bala'in annoba da dukkan musifar talauci da kuncin rayuwa wannan ƙasa ka kai mata jagora waɗanda suke jagoranci Allah ka ba su jagoranci kan gaskiya ka yi riko da hannayensu kamar da su adalai masu adalci ka su tausayi a cikin zukatansu ubangiji ka biya mana bukatunmu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم صل على محمد وسلم نستغفرك اللهم ونتوب إليك آمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته